sai da dr amina ta gama taimaka masa ya shirya kana ta ce kana da baki wa excellency ka fara kula su sannan mu tafi ko muka je ɗago ta da tafukan hannayensa biyu ta ce da gaske kana da baki zan so ka kula su tukunna sai mu je duk inda za mu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 tunda babu mayukan nan masu tsada na shafe-shafe na biyu ta yi lullubi wanda a da ba ta yi sannan suturin jikinta duk sun koɗe yana zama amina ta kama hanyar fita amma sai ta ji ya riko hannunta ta baya juyowa ta yi ta dube shi da idanuwan nan nata masu kama da zai ba don sheƙi da ƙyalli ta girgiza masa kai alamar ya batta ta tafi ita ma ta ta zuciya fal da wani irin kishi da bata san tana da shi ba jinta ta yi ta rikide kamar ba ita ba amma ta yi ƙoƙarin haɗe shi ta yi magana ba tare da ta yadda sun haɗa idanu ba Lela ce ta zo ganin ka. da haka ta kwace hannunta ta fice Leda ta sauko daga kan kujera ta rarrafo gabansa ta zube ta rushe da wani irin kuka mikewa tsaye da hanzari zan fita in zuwa kika yi ki tada mun hankali me aka yi haka kawai ki zo min gida ki rusa kuka bayan ba wanda ya mutu cikin gidan Laila ta tabbatar in ya fita kyakkyawar damar da ta samu ta ganinsa ta kubuce mata don bata isa ta gansha a ofis ba ko wani waje don aka ta saurin kama kafarsa ta riƙe ta so majero masa ban haƙuri masu nuna tsantsan na ta tana roƙon su yi mata alfarma cikin irin ɗimbin alfarmominsa ga al'umma ya mai da ita ɗakinta ta yi alkawarin zai same ta mai biyayya a gare shi da zama lafiya da abokiyar zamanta da kula da yarsa da gujewa duk abin da ya furta baya su sai da ta dasa aya ya janye kafar sai koma gefe ya zauna ya sarki hannayensa cikin na juna ya tallafi haɓarsa da su ya dube ta sosai tana faman share ruwan idanunta a nutse so mai mata magana irin wadda bai taba gaya mata ba bata kuma taba zaton yana ƙunshi da su a zuciyarsa ba ya ce ta ya zan iya kuma ci gaba da zama da ke laila ba kya girma mahaifiyata ba ki damu da ita ba ba kya kaunar abin da na haifa ko da da tausayi ne ba kya tausaya mun ba kya bani haƙƙin aure yadda ya kamata alhalin kin san bani da wata matar bayan ki kuma ni ba mazinaci ba ne. ba kya mutunta auren ki harkan neman kuɗi kawai kika sa a gaba idan na ce ba na son abu ke kuma a lokacin zaki nuna min yanzu kika fara son sa kin mai da ni bankin karɓar kuɗi ba mijin aure ba tunda na aure ki baki taɓa girka min abin da zan ci ba da hannunki baki taɓa kula da al'amari na ba sai al'amuran ƙawaye da buga-bugar karɓar kuɗin siyasa ne kawai a gabanki na bi kowace hanya don in zauna lafiya da ke na kasa bullewa na yi aure don in samu natsuwa da ƙarin zuri'a ki nuna ki mai iya aikata kisan gillace ce a kan haka to ta ina zaman aure zai ci gaba da irin wannan matar a ganin ki laila da ki yi haƙuri rungumi kaddarar da Allah ya rubuto mana ta cewa za mu rayu tare na wucin gadi ne amma mu da tabbacin abokin rayuwarsa wanda zai samu natsuwa a tare da shi na yi alkawarin zan yi muku komai na rayuwa ke da mijin da Allah ya baki amma aure a tsakaninmu ya ƙare don ba zan so in tashi a ranar lahira da shanyayyen ɓarin jiki ba na rashin yin adalci a tsakaninki da matata. Laila I'm sorry ki duba akawun ɗinki zuwa gobe za ki tadda saƙona na baki lafiya ya fice da hanzari ya balle la durƙushe tana kuka baya so ya bar tausayin da ya tsirga a zuciyarsa ya tasiri a ganinsa hakan da ya shi ne daidai kuma shi ya fi dacewa da rayuwar kowannensu laila ba ƙaunarsa take ba kuɗinsa da ƙyale-ƙyalen rayuwar da ke tare da shi take hangi ya yarda da hakan yana so ita ma ta yadda ya yi alkawarin ba ta su wato kuɗi da kyale-kyalen amma banda ma'aruf da gangar jikinsa haka lela ta baro gidan gwamnati ta tabbata ta bar gidan da mai shi har abada da ta auna kalamansa a sikeli na hankali da tunani babu wanda bata amince gaskiya ya faɗa ba abu ɗi ne bata amince ba da ma'aruf ya ce ba ta son sa kuɗinsa take su ta amince farkon zuwansa rayuwarta da gaske kudin ke so amma banda yanzu ita kanta bata san hakan ba sai da ya bar rayuwarta kwata-kwata ta amince ta haƙura da ma'aruf har abada za ta je ta gina sabuwar rayuwa ta manta da shi da duk abin da ya shafe shi tun da ba shi ne autan maza ba a washegarin ranar ta samu alat na zunzurutun kuɗi har naira miliyan goma sha biyar cikin asusunta amma ga mamakin ta sai ta kasa yin farin ciki da su yanzu ne ta gane cewa so ya fi kuɗi amma ta ta soyayyar ta zo a makare da a ce ta san account number ɗinsa mayan masa da su za ta yi to a ranar ta tabbatar wa mahaifinta ta zaɓi mahadi a matsayin mijin aure ta yi aniyar gyara zuciyarta ta koyi yin komai saboda allah ta ɗora aniyar yin amfani da damarta a lokacin da ta zo mata ba za ta ƙara wasa da ita ba ta koyi girmama iyayen miji da 'yan uwanta da duk ɗan adam ɗin da rayuwa ta haɗa su tare za ta koyi ɗaukar duniya da sauƙi ta rage ɗagawa domin ba ta amfanar da kai komai ubangiji ya dan kwafar da shaidan ne saboda girman kansa ta yadda da duk laifuffukanta da ma'arubi ya zano waɗanda ba za su bari ya iya ci gaba da rayuwa aure da ita ba tana roƙon Allah ya sa yadda ta yi aniyar gyara halayen na nata halayen su gyaru a rayuwa aurenta na gaba zuciyarta ta gyaru ta koma yin komai saboda Allah to an ɗaura auren lela da mahadi ranar wata asabar da sati ya zagayo ta yi walima ta tare a gidansa kudin da ma'aruf ya bata da su ta yi amfani ta yi wa kanta komai ta kuma taimaka wa mahadi ya ƙara gyara gidan ya fito fes ta sayi mota ta jajari ta koma makarantar da ma'aruf ke ta goranta mata komai na ma'aruf ya zama tarihi a gare ta ba ta ko son tuna rayuwarsu ta baya ta dumfari sabuwar rayuwarta da ikilasi. To, Maru hannunta kawai yake ja har zuwa falo na ƙarshe wanda daga shi za su tadda motocin da za su shiga da masu mara musu baya. A nan ne ta daddage ta kwace hannunta ganin ba shi da damuwa don ma'aikatansa sun gansu a hakan. Wani irin kallo ya bi da shi wanda ita kaɗai ta san ma'anarsa. Ya lura a cike take idanunta sun juye kamar ba ita ba. A'a, wannan bala'i har ina. yana fa zaman zamansa ta ɗauke shi ta kai shi yanzu kuma za ta yi masa bore mara dalili shi me laifinsa wato bayan fitowarsa daga wajen laila ya zo ya same ta don su tafi inda ya ce za su tafi buɗar bakinta sai cewa ta yi ita ba inda za ta su tafi shi da anti laila da farko abin haushi ya bashi sai kuma ya koma bashi dariya sai finciko kota yana faɗin wallahi sai kin je ba na niyyar fita in fasa kan wani abu maras tushe da madafa to shine ya janyo ta tana turjewa amma karfin ba ɗaya ba haka suka fito inda ta gode Allah ba su haɗu da kowane ma'aikaci ba suka faɗa mota yana dama tana hagu mai tsaron lafiyarsa a gaba sauran jami'an tsaro suna biye da su a baya sai da suka ɗau hanyar barin gari ta ji ya ce da direban ainihin ƙauyen mahaifinta za su je suna tafe ba mai magana da ɗan uwansa haɗiyar zuciya kawai take yi alhalin ba kuka ta yi ba yi banza da ita yana amfani da wayar hannunsa ha suka isa a can bayan gari tsakiyar gonaki amina ta ga an yi fakin a daidai wani katon gate motocin suka tsaya a nan da suka furfito sanye take cikin riga da zani na atamfa ta yi lullubi da wadataccen mayafi launin adon atamfa jikinta ta yi kyau kamar koyaushe don ita ba sai ta ɓata lokaci wajen yin kwalliya ba kullum kyakkyawa ce a halittar ubangiji mara yawan kyale-kyale kowane kalar kaya ta sanya karɓarta suke su amshe ta su dace da zubin halittarta masu gadin gidan suka buɗe wawa keken gate ɗin nan amina ta yi arba da ƙasaitaccen gidan gona na kiwon tsuntsayen gida amma ta tabaru farare sun fi yawa buɗe baki ta yi tana kallonsa bakinta kamar zai tsage ya wani kawar da fuska ya tanke ta sai ta karasa inda yake ta manta ba su kaɗai ba ne sai ta kama hannunsa Ta rusana saitin kunnensa ta ce maruf jikas zuciyata ta mamayu da sonka za ta fashe idan ka ci gaba da tanke fuskar ka. waiwaya ya yi da sauri don ba a hankali ta faɗa ba babu wanda hankalinsa yake kansu cikin 'yan rikiyar tasu sun yi gefe sun samar da sarari sosai a tsakaninsu ya ajiyar zuciya kai wannan yarinya sai a bata ya kwace hannunsa sai ta ƙara rikowa na tuba na bi Allah na bi ka ta ƙarasa da idanun idanunta cikin nasa ba shi da katabus a duk lokacin da ta kirayi sunansa na ainihi wanda ba kasafai take yi ba tunsa da ta fahimci faɗar hakan na sanya shi a wani hali sai ta fi cewa your excellency a gaban kowa don ya zauna lafiya sai in sun keɓe ne take kiran shi da duk yadda ta ga dama a take sassauto hannunta da ke cikin nashi ya bi da kallo yana murmushi ya ce a a gaban waɗannan amina hawaye suka cicciko idanunta kai haƙuri in na yi laifi ba zan iya sakin hannun ba ne ta faɗa cikin shauƙi da gaskiya ba ta tsananin mamaki kamar yadda ya ce zai mata bazata tattabarunta ne ba suka yi wannan bunƙasar a mahaifar mahaifinta sai ƙara damƙe hannun nata sosai cikin tafin hannun shi ya ja ta suka shiga zagaye gidan gonar lungu da saƙo sun kasa cewa juna uffan zuciyoyi kawai ke aiki farin cikin amina ya ƙaru lokacin da ta gane duk yawan tantabarun da ke ciki nata ne fa suka hayayyafa sai da suka gama shirin suka tsaya cikin ɗakin tattabarun suna fuskantar juna ta miƙa hannu ta kama aure ɗaya ta ɗora a kan tafukanta sai suka tashi fir suka koma tukwanensu alamun sun manta da ita da da ne ba za su tashi ba zama za su yi sai ta da su da kanta ta dube shi ya dube ta ya ɗaga mata kafaɗa alamun ita ta janyo sai suka yi dariya ana ya gaya mata cewa duka wannan gidan gonan nata ne mallakinta ne ya hayo ƙwararru a kiwon tsuntsayen gida ne suna kiwata mata su tunda yanzu ba ta da lokacin haka tattabarunta da ya amsa ne su kai wannan albarkar bayan nan kuma ya kwaso nata na gida da izinin gwaggo ya haɗe mamakin da ya ce zai bata kenan tukuici ne ya bata na kawo farin ciki a rayuwarsa da ta yi da sadaukarwata kan rayuwar ɗiyarsa to sai ta rasa me za ta ce masa shi kuma me ya kawo cikin tata rayuwar wadata soyayya ci gaba da komai ita ba ta da abin da za ta bayar tukwicin banda mallaka masa kanta da komai nata wanda dama nasa ne kawai sai ji ta yi azama ta janyo shi tsamtsam tana hawaye ubangijin da ya halice ta shi ya sanya mata ƙaunar tattabarun mahaifinta kware take son su ta mai da su wani bangare na rayuwarta su ne kaɗai take kalla ta tuna ya bar mata wani abu na rayuwarsa ta daɗe tana tunanin yadda za ta haɓaka kiwonta yau ga ma'arub ya cika mata muradinta ya hutar da ita kuma a ƙasar mahaifinta damka mata takardun gidan gonar ya yi ya gabatar mata da ma'aikatanta ya kuma gaya masu ita da su cewa yanzu haƙƙin kula da gidan gonar da haƙƙin mallaka sai ya koma ƙarƙashin ikonta To shekaru uku kenan da auren Maruf da Amina tana goyon ɗanta na biyu mai sunan baban Maruf wato Habib da suke kira Abba wanda ya biyo bayan ɗanta na fari Mas'ud da suke kira Hanif. Maruf na gab da sauka daga kujerarsa don haka komai ya ca kuɗe masu baya samun zama ko kaɗan. suna yawon kamfe gari-gari don neman samun ƙara hayewa gwamnati a karo na biyu sosai suke kewarsa a gidan musamman hanif da ya yi tsananin sabo da mahaifinsa hata wanka in yana gida shi yake masa abba ɗan mamansa hanif ɗan abbansa kullum haka rayuwarsa take cike da soyayya ta, tacciya kamar zuma sabuwa take komawa a ledata ta kullun cikin marmarin junansu suke to masaro bari mu tsaya a nan sai a shiri na gaba insha Allahu za mu sauke wannan labarin kamun zuwa lokacin nake cewa assalamu alaikum